wara di kai sai gane sai kadara di fa farar ma kuka ni gane wai gore gane goita an kada ka manta ka danna mana sauƙi kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora ya ka gan shi a kai mun gode lawali dan tambaye lawali dan tambaye ya gama da rabe lawali dan tambaye ya gama da rabe lawali dan tambaye na doso